shi kaga gobe kiyama mun kai Allah ya sare mu kan wannan yayan da ya bamu na amana to shi yasa wanga sauti suka ce awwa yau da mu komo kuma mu ci gaba da wannan bayanin da muke ciki to babban malamin da ke kora mu shine faridatu shek ustaz yakub bun yusuf na zama mudir ne na madrasatul wataniya ummul Qurra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 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa alhamdulillah muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya sake zuwa da mu sabon rana aiki ne da malumanmu a karkashin jagoranci maulana al-khalifa a shehu babal za ka dora mu a kai kamar da mai gabatarwa ya gabatar wancan sati mu yi magana game da batun tarbiyyar yara har yau za mu zo mu dora yau ainihin karfin mu zai zo kan uba ne saboda shi ne jagora wanda yawancin ko mafi muhimmancin renon yaro na kansa yau maganganunmu da yawanci zai zo kan uba ne saboda zan uba ya kula za a samu yaro ya yi daidai yanda ake so masu hikima ko mu ce maluma na cewa as-sala'u min Allah wal adabu min al gyara dai daga Allah ne Allah subhanahu shi ke gyaran yaro wanda Allah ya so shiryar kamar da muka san Qur'ani ma Allah ya ce innaka la tahdi man ababta walakin Allah yahdi man yasha saboda shi ga yaro yaro ya zama mutumin kirki mai bin Allah wannan ga Allah ne amma wal adabu min al abd amma koya ma yaro ladabi yaro ya zama yana da tarbiya to wannan kuma yana daga uba ne saboda shi za mu so mu magana mu ne kan magana na babban malamin nan na babban malamin nan da ya sha'ara duniya ibn qayyim magana da shi ya yi a kan tarbiyya da ya kamata uba ya yi madansa da ibn qayyim ya doko maganganu sai ya ce faman ahmala ta'lima waladi ya ce ina gaya muku fa iyaye duk uban da ya wofintar da ba yaronsa ilimi abinda zai ma yaron amfani uba sai ka tozatar da wannan wata raka sudan ya bar yaronsa ga yaron na yawo aka nan da asa a gayatar isa. a hakikan wannan uba ya munana ma yaronsa matukan munanawa kwarai ibn kai ya ce mafi yawancin yara da muke gani lalacewansu innama ja'a min kibalil aba yawanci mafi lalacewan yara yana zuwa ne ta bangaren uba saboda mai uba ya wofintar da yaro ya ki kula da yaro ya ki koya ma yaron nan abin da ya zama farin lori na addini da sunnoni na addini ya tozatar da yaronsa yaron yana karami falam yantafi obi anfusihim har ya kai yaran suka girma sun kasa jawo ma kansu amfani walam yanfa'u abahum kibara aka din sun kasa amfanar da iyaye iyaye lokacin da iyaye suka tsufa kaga ga yara amma duk an lalace saboda iyaye an walakantar da renonsu zamanin saidina umar radiyallahu ta'ala anu yana halifa wani uba ya kawo karin yaronsa zuwa ga saidina umar ya ce ya kai halifa yaro na saba min yake yi na yi na yi komi na faɗi yaron bai ji bai min biyayya Saidina umar fa dara umar radiyallahu anhu ibana. Saidina umar sai baraka zo da yaro wan wa an ba'ahu umar shi yana falkar da yaron nan ala ukufihi li abi sa sabawa da yake ma uban sannan gobe kiyama Allah zai masa azaba a takaice yana ma yaron wazi yanda yaron zai bar saba ma ubansa yaron sai ce ma Umar ya amiral mu'minin alaysa lil waladi hukuku ala abi ce ni ma na da tambaya saboda shi yaro bai da hakoki kan ubansa ne sayyidina Umar ce bala eh yaro yana da hakoki kan ubansa kwarai da ya kamata uba ya kula ya yi masa yaro sai sake tambayar sayyidina Umar yace famahiya menene wannan hakoki sai da umar sai ce ma yaron nan an yantake ya ummahu na farko uba duka ya sarkake ma yaro ummansa bi mana uba ya nemi mace sarkaka, wanda take da mutunci tana da tabi'a ya aure ta ita ta aifan masa yaro na biyu wa yuhsinu isma uba ya kyautata sunan yaronsa ya sa ma yaronsa suna mai kyau na uku wa yu'allimuhu kitab kitab ya koya ma yaron sannan karatu kitabin yana nufi alkur'an uba ya koya ma yaronsa karatu yaron ya iya yaron ga sai ce ma masayidina umar ya ce ya kai sarkin muminai innahu lam yaf'al shay'an min zalik uku ga duka da fadi ga ubana sai wani abu cikin abu uku ga ubana bai min ba ya ce na farko kaga imana da ubana ya aura kanat li majusiyin ta kasance matan wani ba majusi ne mun san masu bautan turu ne ya ce matan wani ba majusi ne da ya sake ta ubana je auro ta na farko kenan ya ce na umar na biyu wa kadi sammani ja'ulan warewa ka ce ju'ulana ya ce ubana da zai sami suna sunan da ya sami kenan ji'ulan ana fassara shi kamar misali angulu mm. sunan da ya sami kenan ya ce na uku walam yu'allimni min alkitabi harfan wa'ida ya ce ka ce kuma a koya ma yaro Kur'ani ni arafi ɗaya ubana bai taba koya min ba da yaro ya gaya wa saidina umar wadanga maganganu faltafata amiru muminina ila rajulin na umar radiyallahu ta'ala anhu sai ya waiwaya zuwa wanga mutum sai ce masa ka zo ka kawo min karan danka ne ai kai ne ka fara take hakkinsa kafin ya take maka hakki wa asata ilai kabla an yusiya ilaik har yau kai kuma uba kai ne wanda ka munana nama yaron kanga kafi a ce shi ya munana maka to kaga ashe wannan na nuna mana izan uba kai sakaci da yaronka to lalle kai ke da masuliyan duka na kanka idan kiyama ta yi to saboda shi akan wannan ne ya zo cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka haifi yaro abin da ake so a yi ma yaro na farko na farko sunna ne iza aka haifi ma yaro aka ce matanka ta aifu sawa namiji ne ko mace ce ana so farko ka fara yi masa kiran sallah a cikin kunninsa shine wanda muka sana cewa hutuba hutuba wasu malaman sun ce kunnin dama ka yi masa kiran sallah ka tada kama cikin kunnin agunsa wannan kuwa ana so ne lokacin da aka haifo shi yawanci yaya na saka ji shi gari suna za a ji ma yaron utuba ana son farko maganin da yaro zai fara jin duniya ya zama ya fara jin sunan Allah ne ya ji kalimatu shahada yaro ya fara jin wannan wannan kuwa hujja saboda hadisi da aka samu na abi rafi Allah ya dade shi ya ce ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azzana fi fil hasan ibn ali ina waladatu fatima ya ce ido na kuru-kuru na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da na na fatima ta haifi hassan dan sayidina ali manzon Allah sallallahu alaihi sai da ya kiran sallah a cikin kunnin nan na Hassan wanga hadisi Imami Tirmidhi ya fito da shi kuma ya ce hadisi ne sahih ko Malam Albani ma ya inganta wanga hadisi to kaga wannan na gwada lokacin da ake haifi yaro farko abin da ake so a yi fara yi ma yaro kenan haki ne na uba ka kula da wannan saboda yadda za yaro ke tashi ya zama mutumin kirki na biyu suna ne na manzon Allah ta anikul maulud a yi ma yaron da aka haifi ta haniki eh, da dabino sawa shi namiji ne ko mace ne shi ma in an ce ta haniki ana sa dabino baki ne a tattauna iya taushi a cire a diga shi kan alshin wanga yaro don abin ya kai har cikin yaron nan wannan kuwa ba kowa ke yi ba fa'a'a. ana neman bawan Allah mutumin kirki wanda aka san yana tare da alheri kuma ana neman albarkansa ba bar kowa ya yi ma wannan yaro musamman zamanin mun ga da cuca ya yawan nan kara ja doko wani ciwo a sama yaro saboda wannan kuma ya zo cikin hadisi ne na abi musa al-ash'ari Allah ya dire shi ya ce uli li gulamun ni an haifan min da wani yaro sai na zo da yaron na wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina zuwa da yaron nan mazala salasala shi sa ma yaro suna ibrahim bayan ya masa suna ibrahim manzon allah sai ya mai tanikin gaisa da bino baki hmm. ya tattauna ya cire dora kan alshin yaro wanga hadisi na imami buhari ne hmm. akwai hadisi na imami muslim wanda ma na aisha allah ya daidaita ta ce annabi sallallahu alaihi ya kasance ana zuwa masa da yara yana musu wanga ta aniki saboda shi shi ne na biyu da abin da ya kamata uba ka kula a yi ma yaronka na uku har yau uba aikinka ne ka kula yaron an haifo shi in ya samu sati daya a yi kokari a yi ma yaron nan suna farko dai a yanka masa dabba da za a yi suna da shi kuma mu kiyaye sati daya ana iya jinkirta suna sati biyu sati uku to amma sati daya yanka ragon ya fi mu matasa musamman samari yanzu mun dauki wani tabi'a sai ka ga aihuwa sati daya ya kai wa ana shirye-shirye shi ya zo yi buki daga baya ko kun yi wannan to abin da ya kamata a yi sati daya na sunnan annabi ya kamata a yi sa'annan a saura ana jiran bukin da za a yi daga baya saboda hadisi ya tabbata gun maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ummu karazin ka'abiyya eh, Allah ya da shi ya ce manzo sallallahu na ji mazala sallallahu ita ummu kabiyan ga ta ce na ji annabi sallallahu na cewa anil gulami shatani mutakafi'atani wa anil jariya shatun manzo Allah ce haifi maka da namijin kana da iko uba mazala ce ka yanka masa raguna biyu in mace ne rago daya kaga aka manzo Allah ce kana da iko namiji rago biyu mace rago daya amma ba iko ko namiji rago daya kai ma yayi don an ce Hassan ma rago daya manzo Allah ya yanka mishi mm. amma kana da iko rago biyu mm. to nan kuma kaga wasu yayi shi a bar ragon kuma za a je a shi shanu wasu saboda ana so a yi walima ko ka sai shanu bai bata ba amma ka fara yanka ragon na suna in ya so ka sai shanun nan na walima wannan ba laifi bane wannan kuma iyaye a kula hadisin gada na jama imamu ahmad da abu dawo da nisa duka sun fito da shi iyaye mai bi wurin sa ma yaro suna in za a sa ma yaro suna ranar bakwai ga aifuwansa wallahi a yi kokari a zabi suna mai kyau a zabi suna mai kyau a sa ma yaro kafin ka sa ma yaron ka suna ka san manan suna kada kawai a ji a doki suna na sama yara kamar zamanin mu ga mutum ya ji wani magana wani suna mai dadi dai ko mutum ya ji wani larabanci mai dadi ce ga sa yaro shi bai san nan abin ba wani abin ma ba sunan mutum ba ne ga yara da yawa suna yawo in ka ji sunan na kinsu yawanci lakabi ne a maimako a nemi ainihin sunan mai shi a sa sa na kara lakabi a an bar sunan lakabin kawai ake sa ma yara zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ma mutane da yawa suna in ka zowar war manzala ya ga sunan ka bai dace da shi sake maka kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi oro da wannan mahalin sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce mafi kyawun sunan naki Abdullah Abdurrahman da ire-irensu ko sunan nake annabawa ga mata ma irin su Fatima Adija duk a rinka tsawa nan kuma akwai wani falkarwa da za mu yi ma eh, iyaye yana da kyau sunan iyayenka ka sa ma yaronka amma malama sun ce sharaɗinsa in iyayenka sun zama mutanen kirki suna yana nasuwa akan yaro kada su zama mutanen banza za ka doki sunansu ka sa ma yaronka wai saboda gudun abu biyu in mutanen banza ne kowa ya ga yaronka sai tuna da zalincin da suka taba yi hmm. wani mashe ga ya ne musu saboda gudun wannan eh kamar kin san manki ko ka san manka tana gari shi dai hade-hade ba ta kawo zaman lafiya mm-hmm. tana shiga hakkin mutane ka san babanka azzalimi ne ya zalunci bayan Allah sai ka haifo danka ka sa masa wannan suna ko da uban na la'ira ne duk wanda ya taba zalunta sai iya ya gan shi in tuna da suna shi ya tuna da ubanka sai an tuna da manki irin zaluncin nan da ta yi amma babanka mutumin kirki ne in manka mutumin kirki ne ta wannan sunan ka sama yaro a ko duk wanda ka gan shi mutumin kirki kana kaunan kirkinsa ka sama yaron ka sunan mai shi saboda abin na nasuwa a cikin jikin yaro sai kaga yaro ya zama irinsu to saboda shi wurin suna kenan abin da ke bi har yau iyaye shine iza haifi yaro ranar sati ɗayan nan a yi kokari ana aske ma yaro gashinsa sawa namiji ne ko mace ce mu kula saboda gashin da yaro ya fito da shi cikin mansa ya zo malum sun ce wannan gashi dauda ne ya kamata fidda wannan gashi muna wannan magana ne mu matasa yanzu musamman mata sai ka ga wai ba son a fidda gashin yaro ana so yaro ya zama mai gashi balle an ta zama mace sai ka ga an batta da wannan gashi a'a a yi kokari ranar sati a fita in an aske mata ranar nan to kowane cikin zai zo daga baya ana so a bar shi ta mutu da shi mhm. amma aske wani ranar sati ga aifuwan nan wannan sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata wanda sayyidina Ali karamallahu wajahu da kansa ya rawaito ya ce maza Allah ya yanka wa madansa asin rago ranar sati daya ga aihuwansa sai annabi ya ce ya fatima ihiliki rasa ya ke fatima ki aske masa kansa bayan kin aske kuma ki yi sadaka da awon gashin nan ki samu wani azurfa nauyinsa da awon gashin nan ki ba da sadaka wanga DC, imamu ahmed ya fito da shi to saboda shekara kara mu rinka bin son zuciya wa ana son yaro da gashi sai a bar shi da wannan yawanci wannan ke sa yaro ya girma za ka ga aljannai sun mamaye yaro saboda waɗanga ababa da aka tozatar har yau iyaye wajibi ne kanmu abin da ke bi a reni yara tarbiya na imani labari wurin saidina ali radiyallahu anhu wa karamallahu wajha aka tambayi sayyidina ali Allah ya ce mana cikin Kur'ani. ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara sai aka ce ya kai imam ya za a yi a kiyaye yara gabar shiga wuta sayyidina ali mu ji fasarar da yima ku anfusakum wa ahlikum nara sai ce addibuhum wa allimuhum yace kuna son ku kiyaye yaran ku gabarin shiga wuta ku ba yaran ku ladabi in kun ba su ladabi ko ba su ilimi na addini aka sai dinali radiyallahu ta'ala nu ya ce Ko ba yaron ku ladabi ko ba su kuma ilimi na addini in ka ba yaro abu biyun nan to ka kiyaye shi gaba da shiga wuta ke to saboda shi yana daga mafi muhimmancin ababen da zai kare yaro ga barin shiga wuta farko a reni yaro kan tarbiya ababa masu falala masu kyau a nisanta yaro ga barin munanan ababa a koya musu ilimin nan na addini musamman a bar su gane yadda ake sallah da sauran ibadu baki daya sallah yana da muhimmanci kwarai a rinka kama yaro a kai shi masallaci a rinka kula daya yaro ke sallah aka dai sauran ibadun baki daya hadisi wurin amuru ubun shu'aib wanda ya samo wurin ubansa uban ya samo wurin kakansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ori diyanku da sallah idan sun yi shekara bakwai annabi sallallahu alaihi ce ku duke su idan sun bar sallah lokacin da suka cika shekara daidai goma annabi ce ku rurrabe tsakanin su a wajen bacci kaga wanga hadisi ko shari'in shi yi ma zaka ga magana ne da annabi ya hada su baki da annabi ya ce yaron yana shekara bakwai a wurin ka horon yaro da sallah ana ce mai te kai sallah a kama shi a kai shi wurin sallah lokaci ko ya zai sallah bar da yana yi aka nan kafin ya kai shekara goma wasu malum masu can za ka tams ga yaron ya yi sallah kusan sallah daidai dubu lokaci abin ya tun zauna masa har dai wuri shi shekara bakwai fara sallah kafin ya cika shekara goma yana da wuya ka ga ya bar sallah ma balle ka ce ka masa bulala amma duk da sha nabi ya ce in ya kai goma ma bai yi ai masa bulala maluma suka ce kamar da muka san nan duniya iyaye ana masawa kowa na so ya kare dansa musamman ana sanyi iyaye ba su yarda shi ga an ba yaro abin da bai kare kan shi gaba da sanyi in dare zai bacci ne an ba shi bargo a sa mai suwata duk abin da bai kare kan shi gaba da sanyi akadin ana zafi iyaye kowa na masawa ne ya kare yaronsa gabarin zafi nan nan duniya kenan to ina ga eh, wutan nan na lahira ashe wutan lahira ba makawa shine abin da ya fi kama ga iyaye su yi kokari su kula su kare yaransu gabarin wutan nan na la'ira saboda me saboda kada su je su fada a cikin hakkin nan na Allah izan sun tozatar da yara mu yi magana a ba yaro ilimi to kafi a ba yaro ilimi iyaye wallahi she an kula an kula da zuwa makarantar yara hadisi ya zo wanda an samo shi wani rafi ya ce ni rafi na ce ma annabi sallallahu alaihi yaro yana da haƙƙi kanmu yaranmu na da haƙƙi kanmu kamar irin haƙƙin da mu muke da su a kansu annabi ya ce na eh annabi ya ce hakul walad annabi ce hakkin na da kan ubansa an yi allima wal kitaba farko uba ya koya ma yaronsa iya karantawa da iya zanawa kai annabi ya ce wasibaha har ma inda suke misali kamar kauye ne nan cikin birni yana da wuya mu samu annabi ya ce a koya ma yaro ma wankan ruwa iyo ma a koya ma yaro ya iya wannan banda wannan warrami da kuma jifa halbi duk a koya ma yaro halbi kaga wannan annabi ma a barbatun addini a ta bangaren rayuwansa na duniya annabi ya ce a koya masa wadan gaba ba saboda wankan ruwa ya ba shi lafiyan jiki halbi kuma ya sa ya zama zarimi kaga annabi ya kula da wannan duk baki daya annabi ya ce a koya ma yara wannan uwa uba ina ji wannan mun yi shi dai ina ji shi mu aje kamar lokaci na mu abin da ke da muhimmanci wajabcin ciyarwa a kan yara inda ke da matsala sosai kenan wasu iyayen nan yara tun suna kanana an kyale musu rayuwansu mhm. wannan yaron yana yawo ya je game da mutumin banza she mai shi ya zama baban shi mhm. duk abin da mai shi dama shi zai rinka sa yaron ya lalace kenan Allah kiyaye in mace ne to kai ita an lalata ta kenan an sake ta ba kula da abincin ta balle a ce tufanta to ita shi kenan yadda za ta yi ta rayu in Allah bai kiyaye ba ita ma ta bi wani wuri kenan saboda shi Allah subhanahu wataala yake gaya mana cikin suratul baqara Allah na cewa wa alal mauludi da lahu unna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah subhanahu wataala ya ce azurta su ɗiyan a ba su abin da za su ci abin da za su sha da tufatar da su da za yi Allah subhanahu wa ta'ala ce alal mauludi lahu ya tabbata ga kan iyaye ne iyaye su ne za su ɗauki nauyin ciyarwa da shayarwa waɗanga yara aka ɗin da taimaka ma waɗanga yara in sun zama manya suna cikin talauci iyaye shi a taimaka musu to ina ji an bar lokaci akan batun ciyarwan ga karatu na gaba kan shi za mu soma har mu zo mu akin da ya kamata uwa ita ma ta yi ma yaro nan za mu aje karatunmu wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah alhamdulillah muna gode ma Allah subhanahu ta'ala da ita da mu wanga safiya sannan muna gode da babban malaminmu babban alifanmu nan da ya muna muhadara ya amfanar da mu wanga lokaci to ina zama masu bibiyan mu bayanin malam da bai bukatan taliki amma cikin bayanin malam ne taba hankali na ne nake son mai da hankali na masu sauraron mu malam ya ce muna idan ka tashi ka iske iyayenka ba mutanen kirki bane to in zan ka samu karuwa ka samu tiya kenan malam na gwada mana ba wajibi ba ne ka roki sunan ubanka ko sunan uwanka ka sa madiyanka in dai ba mutanen kirki ba ne in dai ka yi ma kanka adalci in uwanka ba mutumin kirki ba ne ka sani sabidi da in kai ma baka lura ba ka ji shi bakin mutane aka ubanka kuma ba mutumin kirki ba ne kai ma ka sani to malam ya gwada mana ba dole ba ne ka sa wannan sunan naki to muna gode ma Allah da amfanin da malam ya bamu sa'an nan cikin tarbiyya da malam ya muna bayani tarbiyya dai yana da fadi kwarai an taba wani zamani wani bawan Allah ya yi aure ya samu karuwa shi zo wurin malamin shi shi ya ce ya zo wurin malamin nan malam ya gwada mai ya dai yi tarbiyyan dan da ya samu shi malam ya yi tambaye shi yanzu da aka yi aure ko dai ya ya shi ya ce a malam ai mun yi aure ma mun samu karuwa shi malam ya ce ai wurin tarbiyya ka late malam ya ce mai wurin tarbiyya ana farawa ne tun wurin da daka auri uwan yaro wurin tarbiyya ke somawa wato nan malam na gwada muna da da mu aure mu lura ka mu je mu auri matan da ranar ladi kamar aka ya kai an shiga jubilee park ba zuwa gida da sauri an zuwa iske ma wasu yaran masu yi bacci to kaga kai da kankan kawo irin waɗanga mata kai ma ka san wurin tarbiyya ne ba za ka samu yayan kakan na kake so ba to saboda shi tun wurin auren nan mu yi lura kwarai yan waye sa'an nan kuma wanga bayani wurin maza yan waye mu zan ba ku ga labari ko wanga kari mu kokarta wurin ciyar da yara wurin ba uwan yara kudi su ba yaya mu kokarta muna sa wannan kudin nan annun mai yayan mun nan saboda yayan nan su ga kamar ubannin su ke ciyar da su saboda zamani ya kai muna da wasu waye idan rabuwa ya zo she su bar yaya su fahimci ubannin ku ba su duba ku ko ubanka bai duba ka ba Aini na yi fama da kai la'alla kuma ba aka bane to saboda shi duk lokacin da ka tashi ka doki kudi ka sa annun yaro shi kuma ya san ubana ke ban kudi nan zuwa gaba ko da uwa da ta ce ubanka bai duba ka ba yaro ba zai yadda ba to ina sama mu kuma maza amfanin ko karin da dan kara mu kenan to Allah sa mu dace Allah ya tabbatar muna alheri. sannan wanga gida mai aske mai askakawa ina zama abin falalan da alherin da suka muna ba za mu yi mu gode ba sai dai mu ce Allah ya saka musu da alheri sannan ku kuma masu bibiyan mu kuka yadda muka shigo lungun dakin ku to ku kuma da mu da ku duka Allah ya saka muna da alheri baki daya sannan magabatan mutum zamanin kakanmu wannan wannan babban malamin mu nan ashak ustaz Ahmed Babal Wai da sauran alifofin shi Allah muke roka Allah ya jin kansu sannan alifan da ke arin raye ke tafiyar da mu alifa ustaz Yusha Ahmed Babal Wai da sauran malumman mu Allah muke roka Allah sa su raka mu nisa mu kuma da muke bin su Allah ba mu ikon musu biyayya mm. baki daya subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun mm, wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabi karim sallallahu alaihi wasallam Kumasi, Kumasi, Kumasi, salam alaikum ku bani hankalinku ga dan ku mai waka zai karanta sako da ni nasiru m ahmadu mai cika da wake da ma